shafi'i shine ya sa mishi al-intiqa'u tataccen labari fi fada'il salasati al-a'immatil fuqaha game da falaloli da darajoji na ainihin malaman fiqh guda uku sune waɗannan al-imamu shafi'i da al-imamu malik da al-imamu abu hanifa a cikin wannan littafin ne fa abin mamaki ibn abdul barri yake cewa tun da imamu maliku yake bai taɓa sakin hannu a sallah ba sai wani lokaci da khalifa ya kama shi yadda ke shi akan wata fatawa da ya bayar imamu malik ya zo ya bada fatawa za mu zo in mun zo wajen matsalar imam malik za mu buga misali akan wannan kamar yadda muka alkawari jiya insha Allah ta'ala da ya bada fatawa akan wata matsala a game da sunna sai ya zama sarki bai ji daɗi ba yalla bai ran shi ya ɓaci yasa aka kama imamu malik aka ce imamu malik kai zaka saba wa sarki yace eh saboda umarnin Allah ne da umarnin annabi ba za mu canza fatawa ba aka yi juyin duniya imam malik yace haka fatawar take shine aka kama shi aka yi mishi bulala ɗari sai ya zama hannun shi ya kage garin kare bulala da yake to sai ya zama ya zo zai yi sallah hannu ba zai ainihin lankwasu ya ɗoru kan kirji ba sai ya zan yana sakin hannu ɗin a sallah da ya idar da sallah ɗalibai suka ce ala gafarta malam yaya kuma muka ga yau ka saki hannu a sallah ashe bakon abu kenan sai ya ce ai khalifa ne da ke hannu na ya kage ba dama in lankwasa shi ɗora a kirji to anan ne sai ibnu abdul barri ya ce tun da imamu malik yake har ya mutu bai taɓa sakin hannu a sallah ba Yake sai wannan wannan kuma larura ce to wannan fatawa ce hadisa sai wajen shekara ɗari biyar da mutuwar imam malik sannan wannan fatawa ta gangaro aka fara tunanin cewa ina hukuncin sakin hannu a sallah to nan ne malikiya suka fasu amma imam malik har ya mutu babu wannan matsalar a kan shi gaba ɗaya cewa wai a saki hannu a sallah domin da ya tashi hadisai ma ya zubo game da cewa runguma hannu ma yace duk annabawan duniya ma gaba su runguma hannu suke a sallah yace kai ha annabi Muhammad ma runguma hannu yake a sallah shi ma kuma har ya mutu yana rungumewa to amma sai aka zo ana danganta surutai ga Imam Malik Imam Malik ya ce wai in a farilla ne makaruhi in a nafila ne kaza in kaza in kaza in haula'i kulluha laukaniyat hadhihi kulluha laukaniyat duk surutu ta kai ne waɗannan da sallar dukkan annabawan duniya sallah annabi Muhammad me zaka tsaya kana sallah kana sakin hannunka wannan sallah ta sakin hannu a zamanin sahabbai da tabi'ai ba a san da ita ba sai lokacin da khawarija suka yi tawaye suka ainihin balle kuma aka zo aka samu shi'a shi'a ne suka fara sakin hannu a sallah su kuma abin da ya kai musu sakin hannu a sallah sun ce waɗannan sahabbai da suka ruwaito ainihin hadisai game da runguma hannu a sallah kafirai ne dan haka suka ce bai halatta a dauki riwaya kafirai a aiki da ita ba dan haka na daga cikin mufsalatu sala abubuwan da ke bata sallah a cikin addinin shi'a in ka runguma hannunka a sallah har Khomeini ya bada labarin haka a cikin littafin shi Tahrirul Wasila mujalladin farko shafi na 172 to me ya haɗa ka da sakin hannu a sallah tsakaninka da Allah ina kuka haɗu ta wata hanya wani addini ne daban su malikiya da suka zo suka kawo matsalar sun ta faru musu ne akan kuskure suka ce su suna ga wanda ya runguma hannu a sallah to kamar ya dan tsaya ya dan ji daɗin tsayuwa kenan ya ji daɗin jingina dan haka ya aikata makaruhi su ba su irin dalilin shi a suka kawo ba aka ce a'a annabi dai yayi eh to annabi ya eh to shikenan mu ma ayi in ma annabi yana ɗora hannun shi ne akan kanshi haka to haka za a yi in ma a baya yake harɗa hannun shi haka za a yi ba ruwan mu dogaro ne annabi da yayi eh yayi to ya ishe mu amma sai ka ji mutane suna ta yi wa annabi ƙarya da sunan malanta suna cewa wai akwai hadisin sakin hannu kuma in ka ce a kawo duk kowa ya ji wannan kasar in ya ce a akwai ku ce ni ya zo ya kawo mini ni kai ya kawo maka mewa ya rena kan ni ya ya kawo mini amma mai yawa kai ba za ka iya karanta ba mai yawa baka san littafin ba shi ma wani fa da yake ƙaryar tun da yake bai da nailal autar din bai ma taba ganin nailal autar din ba shi ma yana jin labari ne a rediyo wani ya ce akwai a nailal autar shi ma yana jin labari ne wani ya ce akwai a aujazul misali ko ya ce akwai a cikin littafi kaza ko ya ce a cikin akwai littafi kaza in ka ce mishi yazo da za ka zo mishi da nailal autar din ma wallahi da wahala ma ya taba ganin shi to ba da haka ne aka zo da waɗannan iyayen namu da shehunanmu ɗariƙa aka batar da su ba dan Allah da haka ne saboda malam ya zo da turgijejen naɗi da gwangwajejen tarbi da da kwagiri duk abin da ya faɗi sai aka kamar daga saman bakwai ya fito duk girman mutum ya gama maganar shi Allah gafarta malam eh a bude a karanta mana magani a ba yadda bane sai mu ce malam ba mu yadda ba ai ba annabi Muhammadu bane kai annabi ma in yi magana sai ya kawo dalili da yayi magana sai ya ce ba ku karanta inda Allah ya ce ka ba bane dan haka farko in ka musulunta sai an ɗaura imaninka akan ka ce ka yarda shi manzon Allah ne dan duk abin da ya faɗa maka kasan daga saman bakwai ne to bayan shi ba wanda zai sake magana kuma sai ya kawo ina ne take in ba haka bai na zaka batar da mu kana zuwa kabari fa ba fa za a tambaye ka game da shehi ka ba ba ce maka ba ai ma za ta kulu an hadha rajul allazi bu'isa fikum mutumin nan da aka aiko muku me zaka ce game da shi ka duba irin wannan tambaya me zaci? da an ce maka ma me zaka ce game da Muhammadu na yiwa ka iya ƙarasa aka ce rasulullahi a ce ka ƙuru cewa za a yi mutumin nan da aka aiko muku ne za ka ce game da shi to kawai sai mutum ya zo ya saka ka a ɗariƙa kawai wajen baka son ya hau duro ya zage ka ya hau tankin da yake refinery ma ya zage ka mana duk ba sama kololuwa kenan ba amma wallahi duk mutumin da ya magana ya ka dalili in ba haka ba babu yadda za a kabatar da mutane in mutum ya je kabari rena shi zai jama'a in ka je ranar kiyama su kansa annabawa a ranar alkiyama suka ce ba su da ta cewa sai dai suna roƙon Allah Allah ya rufe asiri addu'a kawai za su iya ke kowa ta kan shi yake a to tun anan da kowa yake da damar ya shiga ya fita gwan maka shiga ka fita a kawo maka dalili in ba haka ba ka ce ba zan yi ba yawa ba zan yi ba to gashi a cikin wannan littafi ibnu abdul barr ya dauko wannan magana a shekul albani ya dauko wannan magana wannan littafi al-intiqa'u fi fada'il salasatil a'immatil